Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraro daga wannan tasha ta mu mai suna wiki Hausa inda muke kawo muku shirye-shirye cikin tsabar wato zallar harshen Hausa a inda muka ce za mu rinka kawo muku shirye-shirye da suka shafi ainihin zamantakewar mu ko addinin mu ko kasuwancin mu ko al'adar mu a inda kuma har muka ce za mu kawo shirye-shirye da suka shafi ainihin yanayin yadda ake tsara girke-girke to har yanzu dai muna nan a cikin shirye-shirye da suka jibinci ainihin yadda ake tsara waɗansu girke-girke don inganta ainihin alaƙar aure da take tsakanin ainihin mata 'yan uwa. to a yau kuma za mu kawo bayani ne akan yadda ake soyayyen dankalin hausa na musamman da kuma miyar kwai wato yadda ake tsara dankalin hausa a kuma ainihin ci da miyar kwai wacce ita ma take tsararriya mai sa ainihin mai gida ya manta da duk wata hayaniya da ta faru da shi yayin da ya fita neman abincinsa da kuma dukkan wata hayaniya da za ta iya ainihin ɗauke hankalinsa daga kan uwar gida to ga yadda za a tsara wannan soyayyen dankalin hausa da kuma miyarsa ta musamman ta kwai a wannan shirin wato za mu fara kawo muku girke-girke ne wato gashi kamar haka soyayyen dankalin hausa da miyar kwai kayan da ake bukata don hada wannan ainihin lafiyayyen kuma haɗaɗɗen abinci sun hada da dankalin hausa gishiri da magi citta da kanumfari mai to waɗannan su ne dangane da abubuwan da ake bukata yayin shirya wannan abinci mai suna dankalin hausa da miyar kwai yadda ake yi ko shine da farko uwar gida za ki fere dankalin ki tsaf sai ki yayyanka shi daidai yadda kike son ainihin siffarsa ta kasance amma idan kika yanka shi ta tsaye wato dogayen yanka ko kuma kika yi mishi ainihin wato siffar kwallo wato kika yi round ɗinsa yana da kyau sosai bayan haka sai ki zuba shi a ruwa in ya wato in ya ɗau ɗan lokaci sai ki wanke ki tsame shi a mataci ki tsame shi sannan kuma ki ɗan barbaɗa masa gishiri ki juya bayan kin tsame shi din kin kin tsane shi kin barbada masa gishiri kin juya sai ki dora manki a wuta yayi zafi ki yanka mishi albasa idan ta yi ja sai ki zuba dankalin sai ki zuba dankalin idan ya soyi zaki ga yayi ja in kuma farar suya ce zaki zaki sa cokali mai yatsu ki caka idan yayi ba za ki ji garas garas ba to ya soyi sai ki tsame ki wato sai ki tsame shi a haka har ki gama in kina so za ki iya daka cittarki da kanunfarinki wato da nufarinki ki dan marmasa magi a ciki sai ki barbada akan dankalin ki sa dan yaji da mai ki juya sai ci war gida in kin wato in kika yi wasa kunnen oga sai ya kusa tsunkewa don daɗi wato dai ya kamata a ce kina kusa sa'ilin da ainihin shi oga zai ci wannan ainihin dankali amma ga bayanin kuma yadda zaki tsara ita wannan miyar ta kwai wacce za a haɗa ta da wannan dankali miyar kwai ɗin shine ga kayan da kike da bukatar su akwai kwai akwai kuma tumatir akwai kuma ataruhu akwai kuma albasa akwai magi da gishiri akwai kuma kanumfari da citta da kuma mai ga yadda zaki tsara ita wannan miya ta kwai wacce zaki hada ta da wannan ainihin dankali domin kayatar da mai gida da kuma sai zuciyarsa uwar gida zaki yanyanka albasarki da tattasanki da tumatir dan kaɗan saboda miyar kwai ba ta son tumatir mai yawa domin mata da yawa suna son su yi miyar kwai sai dai kash suna ainihin cuka mata tumatiri ne wanda ke jawo lamarin ya ainihin kwacibe ya kuma sha bamban saboda ba ta daɗi idan aka cika mata tumatir domin mai gida ya fi son ya ji abu mai daɗin gaske ta yadda za ki sace zuciyar shi idan ba a ba idan wato ta inda za ki ainihin sace zuciyarsa idan ba abincinki ya ci ba zai ji kamar bai ci abinci ba ne kuwa ina ne ya ci wannan abinci sannan uwar gida bayan kin kammala sai ki samo man gyadarki ki soya shi da albasa idan ya soyu wato idan ya soyu ki zuba kayayyakin da kika yanka kamar wato su tumatiri din da shi tattasan da albasar idan suka soyu ki sa wato ki sa daga kuncinta da kuma kanumfarinki sai ki kawo kwanki da kika fasa wato kika kaɗa shi kuma amma ya zama suna da yawa bayan ya kaɗu sosai sai ki kwara shi akan soyayyen wato akan soyayyen kayan miyan da kika da ke wuta za ki iya juyawa za kuma ki iya barin shi haka ba sai kin juya ba shi kenan miyan kwai ta kammala sai a ainihin sauke ta ki ainihin kuma haɗa ta da wannan soyayyen dankali naki don ƙayatar da kuma ainihin sace zuciyar mai gida da kuma sashi ya manta da dukkanin wani irin otal ko da kuwa me ake yi a wannan otal to wannan shine a takaice dangane da yadda uwar gida za ta ainihin tsara abinci wato dankalin hausa da kuma miyar kwai dankalin hausa da miyar kwai wassalam ku huta lafiya daga wannan tasha ta mai suna wiki hausa sai mun sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na gaba mun gode